da sunan Allah mai rahama mai jin kai abin da ciwo kashi na ashirin da biyar na marubuciya rahama kabir samiya tana kokarin ciro atm ɗinta ta ba su su cire kuɗin a pos sai kira ya shigo wayarta ta fasa ɗauko atm ɗinta ta ciro waya sai ta ga ikiram ce ta ɗauka tana cewa ikiram har kin dawo daga makarantar ne Ikram ta ce na dawo anti saboda mu tafi kasuwar. Sai na tadda rikin wuce. Umma ta ce ki tafi kar jira ni. Shine na ce ki fada mini ina sama yanzu na dawo mota na zo. Sannan hannun jakata. Wato dole dai sai kin biyo ni ko? Don ni ma yanzu zan dawo. Dan gaskiya kayan salon ɗinnan nan sun yi wuta. Sai na sake shawari da lissafi kan na siya. yanzu haka ina wani boutique ne zan siya wasu abu kaya ikram ta ce haba anti kikin san sai umma ta yi miki faɗa yaran da ba ganin su kika yi ba balle ki ce za ki saya musu kuma kin san ubansu yana da kuɗin siya masa kaya idan ma kin saya waye zai kai masa har abuja ikram yanzu tsakanina da yarana ba zan yi musu isani ba don ba na tare da ubansu kawai kayan sun yi mini kyau ne shi yasa zan siya ko yaya Kamalu zan aika masa ya aika wa Aminu tunda na kira na kira ya ki ɗauka ƙirƙiri ya raba ni da su sai ka ce rabuwar ƙiyayya muka yi. To wallahi gwara ki fasa saya tun kafin ki zo umma ta rufe ki da faɗa ki da yake neman kuɗin da za ki bunƙasa kanki za ki ɓarnatar da su a iska ga yaran da suka yi miki nisa. Dan na siya wa Amurka ya wallahi ba ɓarna ba ne Ikram 'ya'yana ne ba. Kawai dai zan fasa siya tunda kin saka wannan bakin naki. Na tabbatar kafin na dawo kin haɗa mani bom a wajen Umma. Ai gaskiya na faɗa, kuma ko Umma da zai Zaido abin da za su ce kenan. Ta ce to na ji, Samiya ta ce, tana kashe wayar. Matar da suke ciniki tana danna waya akan ta gama ta bata kuɗi. Samiya da ta jikinta ya sanyi da kunyar ta ce mata ta fasa siya. Haka dai ta daure ta cije tana cewa, Hajiya ki hakuri na fasa siyan kayan gudun faɗin ummata. Amma insha Allah na ga waje da zarar na samu dama. Zan zo na yi wa yara na siyayya. a daga jin wayar da kika yi na fahimci maganar ki ba komai. Amma ko ke ya kamata ki saya wa kanki abu Muna da leshi, a tamfa da jakankuna da takalma har ma da gyale da kuma materiyal. Akwai wani da zai yi miki kyau bari na kawo miki. Ya ce a ajiya da dai kin bar shi kawai sai dai wani zuwan in sha Allah. Matar ta miƙe ta je ta ɗauko materiyal ɗin ta miƙa mata lokacin saniya ta miƙe tana shirin tafiya. Ita kanta materiyal ɗin ya yi mata kyau amma ta ce idan rabona ne na dawo wani lokacin zan siya ki haƙuri ban yi miki ciniki ba zan tafi ta ce babu komai kuma duba kuma dubu tara ne ba tsada amma ina zuwa sai ta shiga ofis ɗinta ta ɗauko jaka da ki ɗin mota tare da ɗauko leda ta saka material ɗin a ciki ta ƙara wajen saniya tana cewa ni ma tafiya zan yi in ba damuwa zan rage miki hanya Wani kallo Samiya ta yi matashiyar matar wacce ba za su wuce sa'anni ba ko ta girme ta kaɗan ne. Sai kari ta sakar mata murmushi ta ce, Ki haƙuri na ga kamar ba ki yarda da ni ba, domin Allah zan rage miki hanya, duk da ban san unguwarki ba haka nan na jikin yi mini. Suna na Umar Khairu Aliyu Turaki, ina zaune a sabuwar kawo yarana hudu, Faisal Haidar Khadija da Umaira. Sunan mijina Ahmad. Mamaki ƙarara ya nuna a fuskarta wanda ya sa ta saki baki ta kasa magana. Redit ta ce cikin sanyin jiki, idan baki aminta da ni ba, za ki iya tafiya. Amma har ga Allah da alkhairi a gare ni babu sharri, kuma ban yi mamaki ba don kin ki yarda da ni, saboda duniyar cike take da mutane ba ta kare, marasa gaskiya, mutum abin tsoro ne. Samiya ta sauke ajiyar zuciya tana jin ba daɗi kar matar ta ga ko bata yarda da ita ba ne kuma har ga Allah tsoron mutane take saboda abin da ya faru da ita a gidan Aminu sai ta ce babu damuwa ai hanyar mu ma ɗaya da ni rafin guza nake amma na ga kamar baki ji daɗi ba ki hakuri kin san mutane ba gaskiya ina tsoron abin da zai je ya dami Khairan insha Allah saboda Allah na ce ina buƙatar zumunci da ke. Duba da ke ma ba yarinya ba ce. Sannan ni ban da ƙawaye sai ‘yan uwana. Shi yasa kawai na ce rage miki hanya. Saniya ta ce ba damuwa in ta shirya su wuce. Amma a zuciyar da cike take da zulumi da fargaba don gaskiya tana tsoron mutane. musamman 'yan matan nan da suka yi mata sharrin lesbian Khairu ta yi wa yaran shagonta sai da safe su kula idan wata da wata matsala su kira ta. Sai suka fito suka wuce ta buɗe motar ta da ta yi fakin a gefen shagonta ta shiga ta buɗe wa Saniya kofar gefenta ta shiga da bismillah tare da addu'ar kariya a zuciyarta. Ta kunna mota suka kama hanya. ba wani hira suke yi ba saboda kairi ta kunna waƙar 'yan Sudan suna saurare. wani ma tana bi tamkar dai da larabci suke waƙar. Samiya ya kallon hanya take tana tunani barkatai a zuciyarta. Aminu kuwa tun da suka koma Abuja yake fama da rashin lafiya tsaitsaye. Ya yi tazari a asibiti aka ce ya kamu da hawan jini ga kuma ulcer wanda dalilin damuwa da rashin cin abinci ya ja masa wannan ciwo. Haka ya rame duk wannan gibar babuwa ta tambun da yake da shi ya tafi. ya dawo asalin bafulataninsa sai karan hanci ake gani da kwalakwalan idanu. Saboda jinyar har hutu ya ɗauka a kun aiki ga rigimar su abi da suka matsa masa akan dole sai ya mayar da su wajen mamansu. Musamman Amra da tafi abin kawasicin uwa lallashin su yake yi da basu baki sai sun samu hutu zai kai su. Dantin ya sama musu makaranta suka fara zuwa sannan ya sama musu mai dafa abinci namiji don shi ya buƙaci haka. Wani abokinsa ya samo shi amma shi sai da aka yi masa gwaje-gwajen ciwo aka tabbatar fari yake ba cutar da ke damunsa. Kafin ya fara yi musu girki kuma ba laifi ya iya. Sannan direban su da ke nan Kaduna shi ne ya je can ya ci gaba da kai su makaranta. Damuwarsa ɗaya ne yana buƙatar mace da za ta riƙa zama da su a gida. in baya nan musamman in sun dawo daga makaranta. Hakan ya sa ya kira wata gwaggon su kanwar Abba da ke can garin su. ita bai ba ta haihuwa ba kuma mijinta na farko rasuwa ya na biyun na biyun kuma rabuwa suka yi saboda zaman nata ya ki daɗi da kishiyarta. Shi ya sa ta ajiye auren tun da girma ya fara kama ta, ta ci gaba da sana'ar cikin gida. Lokaci zuwa lokaci tana zuwa Kaduna wajen su Alasa ita kuwa Aminu ya je ya kira ta dawo gunsa da zama don tana buƙatar taimako tunda ita ba ɗa gare ta ba. Ko ya sanar da ita sa ta ce babu damuwa za ta zo lokacin bikin Salma da bata da bata ga zo ba tana ta magana. Sannan ta ji labarin ya saki matarsa abin bai yi mata daɗi ba. Ta so kiransa amma Allah bai nufa ba ya ce ai ba komai jarabawarsa kenan idan ta tashi zuwa zai aiko da direba ya dauke ta ta ce ya bata kwana biyu za ta kira shi in ta sallama bashin da ake binta ita ma ta karɓi nata da take bi a haka suka yi sallama sati guda tsakani baba Saude ta zo abuja samura sun ji daɗin ganin ta wanda hakan yasa suka rage damun aminu makarar mamansu Ko Aminu ya ji daɗin zuwan Baba Saude domin ta rage masa damuwa sosai da yawan tunani. Don sai su dare suna hira, tana ba shi labarin su da mutanen da ya sani. Da yake ta iya ba da labari kuma shi ma yana son irin labaran, hakan ya sa da ɗan nutsuwarsa ta fara dawowa ya koma walwalarsa. Sai dai ba kamar da ba. Ko lokacin da Samiya take ta kiransa ya san tana so ya haɗa ta da yaranta ne. amma sai ki ɗagawa don baya so ta yi magana da su su zo su riƙa damunsa akan ya kai su gunta. Shi ya ma daga baya ya bulokin layinta ya ci gaba da lallaɓa rayuwarsa da yake ji tamkar ma mutuwa tsaye. Haka aka shafe wata uku da kwanaki wanda ya daidai da lissafin ta Saniya ta fita idda duk da saki uku ya mata amma kafin ta yi wani aure dole sai ta yi jini uku. kuma a lokacin yaran sun samu hutun makaranta. Suka dame shi a kan ya kai su Kaduna tun da ya yi musu alkawari, amma ya ce su kuɗi za su je Ilorin wani semina, zai je kuma tare da su zai je su raka shi. A lokacin yawa ta kira shi a kan batun zuwansa Kaduna da ya ce sai yara sun yi hutu, ya ce mata wani aiki ya taso masa za su je Ilori, sai dai in sun mun san kuma samun wani hutun na gaba cikin faɗa wata ce kenan ni ka mayar da ni mutuniyar banza na dage akan maganar auren ka har na sakar wa diyar mutane rai amma kana so ka bani kunya sai wasa kake mini da hankali Aminu ya ce ba ta ya zama miki wasa da hankali aini na ce na amince to yanzu ya kake so na yi kuma na ce a wannan watan za ka zo a yi maganar aure amma a biya ci ko yarinyar ma baka sani ba balle ku yi waya ku fahimci juna. Da yanzu ya ke so a yi ni dai ba zan fasa tafiya ta ba tunda abu ne da ya shafi na. A wata ce idan ka amince zan je na samu siyaye su je gidan su yarinyar su nema maka aurenta sannan zan zan tura maka lambar ta ka kira ta ku fara zance. Murmushin gefen baki yana mamakin ƙarfin halin hau. ya ce to shi kenan ki same su su yi ku yi magana zan tura musu da kuɗin sadaki a yi komai ba sai ina nan ba amma ko sunan yarinyar ma ban sani ba na ji wa sunanta kuma wallahi kyakkyawa da ita har ta fi samiya kyawu ga kuruciya A wata faɗa cike da farin ciki a fuskarta na da ta yi farin ciki haka tun lokacin da ya saki Samiya. Bata ɗauka zai yarda da maganar a yanzu ba. Min ya ce ya kashe wayar yana maimaita sunan najiwa a zuciyarsa. Tamkar ya taɓa sanin wata mai irin sunan nan, amma ya manta saboda sabgogi sun yi masa yawa yanzu. Kuma rabuwarsa da Samiya ya goge masa memori ɗinsa da yawa. Baba Saudeci ta fito daga ɗaki tana cewa, sai na ji kamar waya kai dawowa. Ya ce mata eh, Kano ya kwashe yadda suka yi ya faɗa mata. Baba ta murmushi tana cewa Hauwa rigima ai gwara da ka amince a yi ɗin tunda zama ka ba mata da sauran ƙuruciyarka bai dace ba. Ita ma Samiya ba zama za ta yi ba auren za ta yi gwara duk ku karɓi kaddarar kwano biyu bibbiyu. Aminu murmushi ya yi shi kaɗai ya san yadda yake ji a zuciyarsa kamar zai faɗi. faɗa mata lalurar da yake fama da ita. Sai yayi tunani in ta ji za ta hana auren da wa ta haɗa masa. Shi kuma yana so ya yi auren dan yayi maganin ta yace ce ina so ku shirya gobe. Allah ya kai mu da safe wajen goma zamu tafi Ilori. Za yi kusan mako biyu a can. Kalan shi tayi tace ce Ilorin kuma wannan yaron ashe zamu sha zaman mota. yace ce a jirgi zamu hau. dan har na yi muku na yi mana bikin na tiket. Ikon Allah sau da jirgi taf Allah ya sa zan iya. Dan na ji an ce akwai daga hankali tashin jirgi sama. Har in an ji mutum cikin mutum ma sai ya kaɗa. Baba da nake yi miki shirin aji ba da ke za a yi ki ce ba za ki iya zuwa ba kenan. Zuwa kai dan nan garin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai ko ka sayi hanjin ciki na zan yi wallahi sai na je Aminu ya kwashe da dariya Sa'adu suna taya shi ita ma dariyar ta yi tana cewa yo maka fa wanda ban taɓa zata ko a mafarki ba wallahi ko jan gwiwa ko da jan gwiwa ne sai na ji haka suka ci gaba da hira gwanin sha'awa hakika saman babu sau ɗaya a gidan Aminu ya sauya rayuwarsa daga damuwa sosai ya samar masa da farin ciki shi da yaransa gabaki ɗaya domin mace ce da ta iya zama da mutane ga kuma barkwanci. Da yamma Hauwa ta garzaya babban gida ta yi sa'a Alhassan ya dawo don ta zauna ta rattaba masa yadda suka yi da Aminu. Ya ce shi bai yarda ba sai da ya kira shi ya tabbatar kafin ya ce za su je nema masa auren na Najwa. sannan ta sanar da iyayen yarinyar su faɗi su ran da za su je. Nan take Hauwa ta kira Najwa a waya na ta take ya gawayin girki. Ta ji wayarta tana ƙara a ɗaki. Ta sauri ta miƙe za ta je ta ɗauki wayar sai inda ta dakatar da ita. Wallahi ko ma ki haɗa wutar nan in kika ɗauki wayar nan yau ba mu ba cin abincin dare da wuri don kin zama aljanar waya. hatta haddar naki ya zama shiririta kin daina zuwa makaranta saboda kin saka kanki shirme to ina wallahi haddar ce ya daina shiga sai in dage yin yi karatu sai na je badawa na kasa shi yasa na hakura ina ta ce ko kin saka kanki jarabar san aure kuma saurayin da ke ta faɗa zai turo shiru muke ji kamar ɗan sanda kamar malam ya ci shiru kallonta ta ta ce inna zai zo ni sha Allah ba zama yake ba sai a waya muke hira fashiyarsa Allah ya sa ba irin mai yaudaran nan ba ne ya jirga ki a banza ki zama jiransa ni dai ki bari na duba wanda ya kira ni kin ga har sau biyu ana kira watakila ma shi ya kira Ina ba ta ce komai ba ta ci gaba da gyaran kayan miyan da take. Ta yi nan za mu dakata sai nan gaba insha Allah. Bissalam, mu kwana lafiya.